ma'aikata da dama a Najeriya na fama da karancin albashi inda ko da batun biyan mafi karancin albashi na naira dubu goma sha takwas a wata wato kimanin dala ɗari kenan a canjin gwamnati na gagarar wasu jihohin biyan ma'aikata. Farkon shigowar gwamnatin Buhari ma sai da ta kai ga gwamnatin kai wa jihohi ɗauki don samun biyan ma'aikata albashi na watanni da dama da suke bin bashi. Inda wasu jihohin aka biya ma'aikatan tsurar albashin ba allowance allowance wato basic salary. wasu masu nazarin lamura ma sun ce wasu jihohin ba su yi amfani da kuɗin wajen biyan albashin ba an gwada irin wannan ɗauki na ƙasa baki ɗaya a birnin tarayya abuja inda gwamnatin birnin ta ware naira miliyan dubu da miliyan ɗari shida ta raba wa ƙananan hukuminta shida don biyan albashin ma'aikata na tsawon wata biyu Muhammadu Musa Bello shine ministan babban birnin da ke cewa tallafin kuɗin ba kyauta bane. Don su biya albashin da ba biya ba na wata biyu, mu kuma sannu da hankali cikin kuɗin su na shiga mu dinga zamewa har sai sun gama biyan mu. In Allah yarda za mu gyara al'amuran shugabanci da kuma gudanar da aikin gwamnati a kananan hukumomi tunda kaga jama'a mu duka yawanci a kananan hukumomi nan suke kuma shi kanshi al'amarin aiki ran da aka ce mutum ko mutum zai aiki kuma ce ba biya shi albashi ba akwai damuwa don haka wannan abu za mu haɗa kai da mu da ciyamomin mu tabbata kuɗin shiga ana samun yadda ya kamata kuma duk wanda aka ce ma'aikaci ne a tabbata yana aiki yadda ya kamata kuma a tabbata da ƙarshen wata kowa yin aiki zai samu kuɗin albashi comrade terry henry isaac shine shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumin abuja nolge ya ce sun ji daɗin tallafin duk da rage hanya ne dan matsalar an fara samun ta ne tun 2013 idan kana so ka haura sama in ka taka fefaɗe ka rage hanya ana biyan salaries ɗinmu very late very very late mun dinga complaining kafin mu zo mu shiga ma inda ma ba iya biyan mu ba kuma tun last year june to be precise hakika abuja ne gari mafi tsadar rayuwa a najeriya inda in wani kashe naira ɗari biyu ya cefe ne a can garin su mazauna abuja sai sun kashe naira dubu biyu ai ba abin da ke tada mu hankali irin na kammala aiki ga na a gajiye na fito ina da buƙatar tafiya gida amma a ce na rasa mota wani ma'aikaci a abuja sabitu garba mustapha da ke zama a maraba ta jihar nasara Nasarawa dab da Abuja. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.